الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله shi biya mishi tabbata a nan Muhammadu sallallahu Alaihi wa na tsafi gutuwani da miladiya ne katon ya goyi ko? daga kakan littafin ya sharhi al-manzumat ra'iyya fi sunna ya al-imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala ba ne da ne baitin ya gbawa guteci man ga وجاد فقد أردى amma مقاله وأما ابن كلاب فأقبل بما ذكر وجاد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأكبي بما ذكر وجاد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأكبي بما ذكر وجاد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأكبي بما ذكر وجاد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاد فأكبي بما ذكر وجاد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاد فأكبي بما ذكر وجعد أما جعد بن درهم فقد أكيك أرداه إن جعلك hubutu gejewe makali ya ganu gana wa amma ibn kullabin amma zale ga ibn kullabina fa aqbih ja bi ma zakar bi nutune kuyo ko وجاد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاد فأقبل ما ذكر وجعد جعد ibn jirham faƙad ya kika a ridahu wujen halaka kubusu makalihi jajjaboye ganin ganin wa amma ibn kullabin amma ibn kullabi fa akbe jan e gajeje da wani bima zakar ya gano tun yana wale ka tun gwagali ani gan ai awotun ci alul bidai da zai je jin bidi ane hmm. yi zahiru ya gi wa fiyotu suna ya gani zaja ya biya yi ujin aligi batuwa ko? ba nan man ga waje adun nan ai ja'adu bin dirham faqadi ardahu ai hu mujin halaka ko? na'am Allah su ba ta'ala gan wa zalikun ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين wuki tsayi zato ne ya gillu ba su yi yi wuce ya ji ya tafi da mini zai ja jansara nuna ai ausa lahum ilar rada waji da halaka arda ko su makalihi ima na egajiji na ja'ad ibn dirham gana da halaka kemina bayani a bebe e cinye ga na shi jihar na jirham ga ya cinye su na shi ya tsoye ci wanda sifati shi ya tsoye ci ku ba na manga ga wa'a mabnu kulladin amma ibnu kullabi wani abdullahi ibnu sayyid ibnu kullabi fa aqbih bima zakara jam be ganu gandane ne al imamu abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala ga hadha ja'ad ibn dirham zanana ne ga ja'ad ibn dirham na kana mu'allima marwan ibn muhammad al-umawi akhir khulafa'ihim ga imman ya marwan ibn ga imman ya marwan ibn muhammad al-umawi ne karshe ya khalifa ya zumago ya banu umayya nan falamma ta bayyana lahu su'u mazhabihi ka kuna wa tulayu ke dai maza ya ja da jira miji mazhabi wanja ne gungiya nan tora da min inji ya kiluwa fa kharaja ila ilal basrati ja da jira amcha tiya da ne ga basra nan wa baqiya biha mudda wuce madan shi wuce lokacin roci wa a awwalu man kara taklima Allah ga mai zama fari na ji in inkaru ya egayen na tsaye ci gan bi annabi Musa yana wa a awwalu man kara taklima Allah Musa bi kalamin masmu'in ngai zan fari na ka na ji karu ye ga na ci ga nan ga anabi ga ci ga bi anabi Musa ya masmu'in min e ga na wa daga ba ona wona faru fi amu ila Khalid ibn Abdullah al-Qasri a challan mariya Ja'ad ibn Dirham min lada e bayin Khalid ibn Abdullah al-Qasri wa kana amiran alal iraqi kuma khalidin na abdulkasir nan yi amiru ya tsuyokin iraki min qibali hisham ibn abdulmalik ibn marwan ya tsune ga hisham ibn abdulmalik ibn marwan na nga wale yawon ga general ya tsoko mutilin wunna gundu shi da kokin ya iraki wa kana hina izin bi wasit kad nuci nan wanda ke wasito wa uhudira jama'atun min jama'atan min al-ulama'i a cha jama'an wace min yan manjolabi yabo dai a da a cin lambar ya jihar dira malik fafa ta shuhu a ci ju bitike an kauri ke gun lugwa fa a karra mace mai da na mu ya gane ga tsoye ga gane musamman wa ga tsoye fa a karra wa a sarra ala zalika mace a ɓigiyati ya gawun gawun ya yi zuma fa'ajima'u ala zan da katihi a cayi jima'u jigan ja dubunu dirham zinji ku yo munafiki yo munafinci ya aqida na zu musulunci wannan fa ahdarahu al musalla yawm eid al adha a ciula da ne salla e fuen eid al adha wasa ida al-mimbara mun ci ma gun ma ne tsa gun ta mimbaru ko fa khataba khutbatan baligha mun ci ma jo khutba khutba nan ma de balaga sarawina wa azahum fiha mun ci ma ja wazi ko wa allamahum fiha ad-dahaya wuce malawa ke ni na hukunciyar layyaji na ma ya juzu min hawa ma la ya juzu yana hmm. ge zaci lajin layya wani biye ne shi gya ya e a lajin layya ne wa ma yustahabu wa ma yukrahu to yana e, babu yan e, wani to yana nafona sun makala wuce gan irji'u ife jebelomi fadahu ya zai ji layya taqabbala Allahu minkum ce ci gwalayya ne jina fa'inni a kika ne mudahin bilja'ad ibn dirham yana migaji layya na ngai zane ja'ad ibn dirham nan ko ji gana ko? inna hu za'ama an Allah lam yukallim Musa taklima ga ce ci ga gabi a nabi Musa wannan ya tafis ibrahim khalilan kuma Nabi ibrahim ya maca sun manazala etu cacin daga mimbalo wazakahu muci majad ibn jirham zu kuyoko? ta mimbar karkashin mimbaro bi ma mahadolin min alkhasati wal'amma to ya zaci tsaci shi to general public mana ya zawunci kowunci ko shi gani be general jama'a shi bata shi ko wata sanar kullu fi ilahu zan dunduma a a gano jinage wa kalu a gan na falgilla al islam an yi ladan nan daga musulunci wa darasa ta al maqala ya ga wuce na gane ci ma mutatu ila an uhiyat fiya da zaman a ce da ya ga wuce da rai zamanin ne li faqdil jaddi minan naziri ko mm. fi amril ummati ebocin buwenza na ji kokarci a lamarin alumai lenin wa ihimali amma da zai mura'atihi amma kitakila da yin na shi dole ungon ya ci hali wani mutane wale ba wannan a rafu sharra lali sharri lakin ni tawaqihi yake dide yake mun jiga yabo ne mai waga min jiye dede na ko hmm. amma yabo da mi ga ki da mun jibe mi pe ya duwi man lam yarifu alkhaira min sharri wa qa'a fihi da na ga alkhairi ya girbe shari yana wa da ya gun sharon shawo ko ale riga don nga mala ahlu sunnati wal jamaa aga bayani ji ya wuye ne sunnana a ke Allah wa gana to bidiya da ne bo tura bi nga mala tawkidu adi annafi wal isbatu eh layin yaya mai layi tabbatarwa nafiu kawai wuji tauhidiya isbatu kawanyi wuji tauhidiya so ga jamu di tsakani annafi wali isbatu na tauhidi wa gumi inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah yagwawa bene biye ne dibuta wace maji tsoye kafar na bikum wa bada baina na wa baina kumul adawati wal a abadan wale ne kpata na fiye Hata tu minu billahi wa da wuce kiyo isbatu ko laisa ka mislihi shay'un mai fiye wa huwa sami'ul basir ne kiyo ne isbat fa'innahum aduwwun li na nafiyu illa rabbal alami na cikiyar isbat kul huwa allahu ahadu isbat allahu samad isbat lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nafiyu Allahu la ilaha illa huwa. Allahu isbatu. la ilaha illa huwa la ilaha isbat alhayyul kayyumu isbat la ta'khudhu sinatun wa la nawm nafiyu ya zal inda hu na nafiyu illa bi iznihi isbat hadda karshe da bugon nafiyu kawai wuni tauhidiya ifatu kawai wuni tauhidiya a gaga miyagwa sun suna kawai mulaji ne ya suna ne sai miyagwa suna ma biya ga bidiye kuyo ko miyagwa suna ma jike ma biya ga bidiye yawa sahabe shi yes amma ga wake dina nan fuya Kanga ga waye suna wani hmm. ko waje fahimta hmm. me ji ba to sifat yes amanga ga wai ke ji ta'til da asma bi sifatin ya kan ga waye alu sunna me ji tanzim wani sai ke uyu buluwa yes amanga ga wai ji bulugu tanzim wani litu ta'til na kanga ga waye alu sunna ba ne yi ne hmm? good now jad ibn in fiye wuyo tune yi gan marwan ibn muhammad al-umawi na katun marwan ibn muhammad al-umawi na nan ngai etu ya karshe ya zamani ya daula ya banu umayya har tu babu na mandoci shi gan aqida sai jihad ibn dirham na a feji zamani wuce wani galata dala wuce ci folo kuyo a sha daula je nasara daula mai jikiyar daula mai giya Eji shi dago ne la daula ce je nasara nan miniti shi bu adalci adalci ji sai ce wa zalunci a kawai da kafiri ga mala'ibu taimiya ga inna Allah yansuru daulatar adila walau kanat kafira wala yansuru daulatar zalima walau kanat musulima daula gai daula ne ji adalci na kawai daula ya kafin su kogoya nasara amma daula ga ciwon ci mai ji zalunci kawun ganyen musulmi su kwayo nasara ya bugo zalunci wuce irin doro na wani mun jiya mun hujja ya bugo bebe wa lega etsun na bekewa wa zari na jabi na dana hunya ko hmm. a shayan yiwuyo ne wabe mulki di na wa shawara ya ci wa ngiji wa shawiruhum fil amri hmm. wa amruhum shura bainahum sai ki ga ba ebe ga ngani bi alkhairi ce ta yi shawara ci wangi na jafe wuba ne na jafe yi shawara nan na fe la lagar sana amma a jin kayan ta amma a diga ci diga ci ci mun ci wala kirki ji de ilimi ade da su soko e, wa gaskiya za interest ya al'umma madabi a yi za wuce magwasu gaskiya da yi sayid na bakar a magwasu adalci feji da yi sayid na umar a magwasu area fetuwa da je sayid na usman a magwasu akuri feji da je sayid na ali sai shiga zane jiya nasara amma mulki jijiga cici amma zagejeji zai je sanbanin zai ji siri na zai je ji boya na zai ji kawali biya ci da nga haji tona nga waji zai ji wela shawara sana nga wale kawa ga batan a fawa kazo an yi ga kuti gbode mu a ga ga ololugwa a sai ga ndoro isuwe well kawa ga la ka a e, ga fe a aga e ko ga dono sai kaga jin zabe da ya ci an a cawa gwa a ganga abba wa jira gala na ofe na fi cin wani ebogo kawo ga ji mulki wa sai ba ba ba so kwe wa ma fi wa gaskiya za wa ma ji zalunci wa ma tibi na kun o ma gaba doga za yi nan nan e mu luye dede gwa unya uya doyi ja dubu ni mu nan ga ga tarihi da ne musa mali ne ibrahim wajen gane ko lole jihar bunu safuwaru na yi katun fayi ne nan jihar bunu safuwaru shi ya ji makanta a ke ya jihar bunu hmm. jirami kuyo jihar bunu jirami na nan ga su ya ci ga gabi a nabi musa ya waga biya ga kiloti ya su ya ci ga gabi musa ya ga waga ga su ya ci ga su ya ci ga abi a ibe zawon gi su ya ci mai laisa kamis da manya sun yi a caja fejin rabbiya ga daga tsoye ci gana biya nabi musa wa kallama allahu musa taklima tsoye ci gaga biya nabi musa matuka yaya ga gangolin wani to fulu mutlaka wani tauki da dazumo ko zai je lami tuja biji na suku a la'aya aya wuce na ga wa kallama allaha musa taklima ebo allahu ne fa'ilu gun alqur'anu nan allahu alaga kiyo allahu alaga ngai mafuli we mana anabi musa tade da bi ce ciyo che ci ga duniya mes ne che ga to jadu we be gi kan waji be zai lami to ne ya ji be ba ce lat ne ga wala ma ja a musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ka kuna ne musa bi miqatin che ci ga bi ne jinawa abun nan fa e fa'ili mafulun e bi ya jinawa bi láìrí náà gbogbo tí ó ce gaggan gagabi musa tilka rusulu faddal na ba'adun ala ba'adun minhum man kallama Allah ficiwanci ya yi falla ta ce da shi mini abuwa da zai ce gabe nun ga alibi musa wallan ma a musa limi katina wa kallama hu rabbu ta ci gagabi alibi adamu dina na wawi qala lahuma rabbuhuma to yace agagan alam an anhakuma an tilkuma shajara asha mi kai ga ga gici bana da wadannan nama e bago to yace gaga e ga yace yace mu jali sai yace cura e bone ga yace yace ilimi ilimi mini ilimi ce ci ilimi ce ci mai gagan ilimi ya ci, to ega ya ci, to sifati ya ci ma ajin halitta wujan alalawul halku wal amru alhalku yuyi amuru yuyi kuyo ku al'amru gaba alkalamu don inna ma za a arada shay'an an yakula ya yakula gagan hmm. jad ibn dirham nga yi zamfani na kayan na tsoci e ga gabi biya musa yana nga make kayan gaga anibi ibrahim maji masoyin ya tsoci e a wani khalilu ya yau alalima allah gan wata kaza allah ibrahim khalila tsoci e a nabi ibrahim ali khalil a nabi sa asali ga inda allah ta kaza ne khalilan kamar ta kaza ibrahim khalila tsoci a min liya macikin nuli a nabi ibrahim ya macina lau mutakhi mutakhizan min alin ardi khalila ta takhafta babakari khalila jáàdù mú dirham a talar marula da bai tuna yi khalid ibn abdullal kasiri na ko? wà ga ẹ tuna na ya gabe lamarin ya jini wani tujon wa man jiwa ko? wa man jikiya wa man jiwa in ga ki hukunci ga nan a sha kawo ga ya yi zucici ya ga adini ma fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ya gize ji da ilimi ne kaga ya kyanin annabi ga ala sa'alu kila ti biga inna ma shi shifaul ayi as-su'al ba tan ya eh, egun sai ba tan ya jali ci nga yazo bigan e bogo kaga ya zabi amu bigan ko ngamba la khalid khalid ibn abd al-qasri

wanzo tuba ji illa zane yi wa shi rubu fi kulu bihimul ijin na man wa ke ta wancin maji tuba da kun a gasin biyu kuro a cin muji kiyar a ci madaja da gunu jira mu kwace awuwa ya fuyen layye ga mala ibn qayyim ga wali ajli za ضحى خالد القطري بالجعد يوم ذبائه القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الدان شكر الذبيحة كل صاحب سنة لله يدرك أخي من قرباني طبعا مجمع شكر الضحية كل صاحب سنة tabaga wali ajili zai buya gari na nan da ha khalid al-kasri ngana khalid al-kasri mujilayya da biyan biljadi yau mazabai gil kurbani da jadi bunu jirami efoyan zabayar kurbani efoyan layayon izi kala ya banu gan ibrahim laisa khalilahu ga anil ibrahim uje ya mace ya tsoyaca kalla wala musal kalimar dani maga ci ga gabi annabi musa mutulan su ba zandon da na yi alu sunna na sukun a sai jiyego bayiri na nana khalid ibn abdul al-qasri ujinai bebe pesa na be wete laugan etuji dabo ne waga ebe shi afi alwani ko a ta ba hukunci bai littafi ya ce ci bai sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallami wa na bainakum ba hukunci tsakani abu bi ma la bai na tsoye ci ne a magaya ga ba hukunci tsakani bai na tsoye ci ne uji ga yayi zaga ya yi ko ya zaga zawu ko ya zaga ya ci da ko ko ya zaga jiri da kawai ha kai da ya ga da cin da bai tiya da. ki hukunci su ko ki hukunci ya na biyo ugan eh? وختم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من موجد خير ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر falegan أواتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر أبيات ليدي بيني ودي أمي تسوكم يتوشوي أنجا عندنا بيبي mini ne ke wabe rikici nan fujin adalci ga feji zalunci ma ya dawo da ina ji annaka khalifatan fil ardi yau lati alifa ta ce kin ba fa kun ban nasu ba ku zakane zan yi bil haqqi da gaskiye wala ta tabila wa malam tukayen gama e ke wabe rikici be ene ga la alkhairi ya jama'i na ga wa fejin ga fe ta bi kuma annabi ga ma min abdin yastar'i Allahu ra'iyya a de wuji dabona a de zeja da zumu bonan wa feli dizaina ya mutu yauma ya mutu nga tufo na o wa ga shin ni ra'iyya ti maga jama'a ji juguna lamire ra ya ta jannata na wa de wa wa kan aljanna ni ne ne wa be da shi shi be nan nga be shi shafe zanan ewadeci ko ba godeci ko gisu ko akimi nga ya tunye laifi ji a ji hukunca amma talaka ga ji a guji kiyo a hukunci mulki ji shuga fi zahiri wuce mun ebo nan kakuna ji ke fiye ga miyan inzagina da maji inzagina nga mayan ko wani la'ayinu mana biya a hannun a shiga agukwa gwa ko ga midiya ga yi zagin shi fuka ko a ce ga nabi yin ga midiya ya ci dako? ta a ce ga nabi gan a ga beto samu tubun zai dishi a da ga bi annabi annabi du fabiyoyi annabi ce law anna fatimata bintu muhammadin sarakat laqatatu yadaha da fatima ne yin na ganyen yin guko gwa e bani banu isra'ila ne bi kamiye ne nan iza saraka fi mu sharifu tarakuhu ada ke za mu ci ko ganyen yi mini abu na guyayin wa iza saraka fi mu dhaifa qamu alayhi alhajj abege za da yafi na magayan ya zaɓo gutaci magayan yi mini a wasu talaka a gawon ji hukunci a kuma maka wa ale ga ungoyin jiki a mulki da cuje yi rucan mulki da ce musu ke yi lami tun ba a yana ya da shazu ko wani mutafi fina ya zaji mai jin alagusa ya waki na diga man na falaisa zagajin alagusa na wanda mini ibuwa ebe bi mu musu ke wuli di zai sallah mu ma ali di sallah mu lali mai jiwa zai deli mina sai ali di in makkannahum fil ardi zani ga la ta alifa iga la wa zakata mai la zakaya wa mai di foro betunguri wa nahaw anil ma mai kan wayan e mini ya sine kewa bai da ci bena a ta zaka gobe dukiya da ci jama la la ya talaka ji to kazu min agniya ihim wa rabdu ila fukara ihim mini ne kewa bai da ci bena a ta ji ala suguri a ta protect ya boda yadda yake musulmi e banji da ya la bombu zana ga daga dajo mu da ya alam masiba bina ga de gadan jomu da ya jin ba ne bina ga gadan ga gadan jomu da ya akpa musulmi bi alere aga aga lugwa za wuce dikiyo mm-hmm. gadan bum e ba be jin ba ne mu min ne tune be shi ci a fake lobenin a ta a ga sai ji kamatu ya alhududu an order was that ne kenan amma galukuwar zagaggada a ne mu maje ilimi amu kai zama ake je ilimi maje da sun yaso ko a ba nan wani jin bai ilimi a lawan kan gangan wuri ko nga malla mini wa zaifu ya wula su lamuri ya zaga a ja mufti limajinu a lawan kan gangan da kiwo nga ba na ji da sunayen da sunayen addini bebe an order ne ke mini ya fiye da ciyo na ko to bo mu lo tun da ci mini abuwa wuce ji zalunci wuce ji ground yawa da kuma ku yau ko a kuri ji ito ga ce za kuriya da mulki ji shina yu a kirki nan ya e ba kamata kunu yi wallan alaikum kazalika nuwa libada zalimina ba ba etsunna waja dubnu dirham zu ko ngwayi de rike tsakani zana je kafiri kafirci ume na jiundo bane bidi anan gangani da zana je kafiri kafiru mai ya asali nan wanda ya ribe zahabi rahimahullahu ta'ala mun labi siyar ya bubu ga ya riƙe da tsakani zane kafirin ya sani yo mun ji imani ga su kwa amma imani da nan bambu yanar gangani da zane a je kafiri amma kafirci shubanu na lu na makalatin da na da lagwasu mini makalatin kufuri kufuriya jona amma ta sun ji imani da su kuma majibi a nan bambu diyanan ga riƙe tsakani zibo tsakani kufurin guba ba nan kuyo ko umale gan naji ground gan dan bidiya ndora azuzon bidiya depend bidiya na ya aqidu yo kashi yetu an na zanne ji dawa lubuka zanne ji dawa luba ai qamatul hujjaji ya zanne kashi haji qamatul hujja zanna zanne e ginga buta yan we biyo kashi zanne gaskiya wazan ci cibicu zanna wajin wula tubu na wa tuba ji kashi wuje tuba musulmi magbuka lokaci ga musulmi mabuka. da sauransu yanayi bayani ga a consider bezo ya tiye mu'amala na ga ajibi na sukun mucu decide ya wani bidiya ji levuli ne wallahu ala al'imamu zinjani ce gaga wa amma ibn sa'id ibn kullab amma abdullahi labin sa'id ibn kullab fakarin nasarani ya min al-basrati ya zuyo ne nasara mishan da zaki ya basar wani fa aslama wucalo musulunci wa fara ka kawo gabe jama'in wuce wa kanat lauktun akbaru minhu amma ablabin sayid ibn kullab na wanda yake yin zagi na wacin ganuna alimatun bidini nasraniya yake yin zagi wacin wanda ilimi addini yan nasraniya addini ya mishambo laha indahum qadrun azim in zagin nan madai matsayin wuce kokota ko jama'a wuce jo fa rati wa na aslama kaku na ablabin sayid ibn kullabi un lo musulunci zo na iya juyin zagi na biya duni wa ba da ci ma ya ba duni mm, in so bawa na haddasa ne abul hassan muhammad ibn ali ibn muhammad al-harisi an amya al-hassan ibn muhammad wa kana jaral ibn kullab zannan makwabci ya ablabin sai ibn kullabi kalan galan ma aslama ibn kullabi kafin ibn kullabi lo musulunci na hajjarati wa uku tuhu ya juyin zagin wa ɗaya biyun wa jijira biyu wa kalaj akbara minu ya juyin zagin cimon wacce gun rayuwa shi wa akhrajatu min al mahallati wa dari mun ci wa tiya mun ya tiye fo bebe wa kalat alimatan fi Nasaraniya, fi nasara in zagin wuce ma wa fi zane je ilimi na da taci mishan Rahi, rahibatan ko ni zagi mun ci mai zuwa ne duk bai ba da jin gwadi ne ya mishan na makbulat alqawli a mai gwagun duru na illa an ra'iha eh lupa sai sai ganawa ganan fa alai alaiha li kulli ahadin ni zagin na mun sai gaga da shi. ya ce sai sayyid kula kullabi gaza nuna duk iya duyi min musulmin to musulmi biya biyu wannan nasarani to misha mu biya biyu wa jira da makwabci ma biya biyu fi an fi an tumake na gomina dukuli alaiha a cimalugu ka dai tuwa fa'abat zalika ne zagin na ma'anabu ga ablabin sayid ibn kullabi ya yi wa ga dai tanwa fahtala ablabin sayid ibn kullabi ganci su kun uci ji dabara jiyan hilatu hatta ta sallaka alaiha min ba da durin aljirani wuce agu ta ciyan karo wadda turu karayen sashe makwabci wuce agu ta kara wacce fallon mara atu kaku na yin zagi na yayi na liyu yana sahat ufe kogun wajalabat mutufe kabara fakala sai sayyid kula ba ce ga ya sayi da ti ya wada shemi tasma'i ne kalimatan wahida shi yan kalima ne da mi kawai su maf'ali ma shi to ci mo na gaba wani faƙalacin gan mu ga hati kiwo da gan faƙalan gan. mu ga ilani ngadewo anni wajadtu hadha al-islam yanta shiru ga mi lega musulunci na na gaga ba waya da da kulla yawmin zuhuran fundon da musulunci ne wani nasiraniya ta zama nasraniya a addinin nasrananci ma wani daki watan da risu ha alamu ma wani latu farasaftu fusulan wuce fasalin wace ji tsari wa zakartu masaila wuce matu matsala wuce shi wa amiltu amuluf na ciwo zakara hala sai tu masala wace ya yi yin zagin nako kad audaha ma kawt audaha ma'anan nasraniya ne ga wata na junganin ma ne mishan buga fibu amma mun ga ya ga mishan ga dauna ne are fa qala gan da ha fil islami mun yi fagwa jiniyar musulunci wa shawashtu alaihim usulahum almuqannana usulu ya musulmi shi nan ga ki da da yaji na yau nan mun ci lagi ya fi ma nan wula waji ke waji rufiya annana ne da tsari nan nguru mu je yuri mun ci mun ci ya fi fa sai na sami an zalika minhu ka ne in zagin nan wo e gannabi abla abla bin sayyid ibn kullabi nan tabat nafsuha ko yin wa cita ngole ko amma kissa nan ta zo kissa na gamanu ya ungi asariya ngoyo ko huwa allazi yaz'umu an an laysa lillahi kalabun masmu'un minhu ibn abdullah ibn sayyid ibn kullab ga tsoyici waya gaga na ayawa eh, daga ba tsoyici wona wa anna jibrila lam yasma min Allah shay'an maga jibril wa malaika jibril un wayan daga bato ya ci wa mimma adawi la rusulihi na la wuya ya tuci wujina wa anna alladhi unzila ala al-anbiya hikayatu kalamillahi maga ina cin dia annabawa shi nan ne ya ya gasa ko wa anna kalam Allah laysa bi amrin wala nahyin kuma ga ga yace ci umurni ya ja umaji ya wannan ya lugwa wala khabar wala istikhbar umaji labari ga yace ci ya umaji yace ci ji zaijin umaji yace ci wa ga da wa inna ma yu'rafu zalika minhu bi ma'anan akhar ga yana bi ma'anan ci kai wa annahu laysa lillahi kalimatun magaye ga yace kalima ja wa anna kalamahu shay'un wahidun laysa bisuwar bisura magaye ga ganiyo yace sura ja la ayatin wala kalimatin wala lugatin min lugati ga wuji aya ja maji kalima ja maji jimini jimini ba fa kazzaba bad an bil qur'ani zanna wa ga manazu cha baga na from al qur'ani kuyoko sai ci gan kullau kana al midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi mislihi madada kul daga law kana al midadan da edu aya ga edu ba ta dawo ne kali kalimati rabbi kalimaji yanzu ya ci mina la nafida al ya dugazu qabla an tanfada kalimatu rabbi kami ita ya ce cuzo nan walau ji ina bi mislihi madada ya kai ga abi da shi ne ke chake ta wada ta chafe kawai ga ce chazo mako ingo ne ya bone ne ya ce ji jin halita ne alau cha jiki ayan in cha azza ya bone halita kwata ga su ce ci gan walau anna ma fil ardi min shajaratin da ga ga ne be tiki babba ta ci bajinan aklamun tawaduyo aklamun alkalan wuyo ko lannafi walbahar ya ba min yi saba'atu abuhur ya dushi ma a kebe dushin da zugutu a warewa bai nufin kaga tsoye ce ma na fidat kalimatullah kalimar tsoye ce a zuwa inna Allah azizun hakim tsoye ce ya tsoyo na biyu bai zaɓe mai ya gbana wa abu talata hajji wale zafi fi kauli tsoye ce mu lafiyan ya gani ya ci yana zando cha be ga ganwa bibi da sha alkurani yana zando bibi da sha alkurani wa am yakulu naftarahu e daga daga ga ni bizu ga malan su da su ku kul fatu bi suratin misli yayi bi sura do jiyan su do jiyan sura ni alkurani e ga bi wani ne wala raci an bi biwa sai ci kul ga yagan fa'atu bi ashir suwarin mislihi muftarayatin e bi sura gu do jiyan alqur'ani ya ce tsawon abebewa wa khalafa ummata kullaha abdullahi ibn sa'id ibn kullab wa li aluma ni babaini fi kauni ma fil ardi kala fi kauni ma fil ardi llahi wa kitabuhu e ci ta ci yankin bone gayen su ya ciwo bi da ke wa kana huwa wal ash'ari abdullahi ibn kullab magani bi al'ashari ashari abu al wa da zai ke mini zane shi wani min lafziya mini zane shi lafziya ya yazu umu ne daga ga anna kalamallahi fil hakikati ke di aga ya ga yace ba hakika la yakunu arabiyan wa yi jimila arabcha wala ibraniya ma ibraniya wala siriyaniya ma ilimin siriyaniya wala bi lugatin min lugatu ma da jimin docha wala yajuzu an yakuna suwaran ma fi sura ja wala ayati ma fi aya ja wala za ajiza ma fi juz'i ja wala adad ma fi adadi ja wala juzu nuzulu ila ahadin min al-anbiya fi al-haqiqati mo wayna cin zan da cimin ya annaba ba hakika wani. wala wujudu fi mahallin ma da nan da ciwa la fi qalbin ma da wala lisanin ma da gintarawa wala sahifatin amma kuba takadawa wa zakara ibn folik fi kitabihi ibn folik tuni da littafi bu ga mujarradu kaulin ash'ari ga mujarradi yana da abu latan al'ashari ganin annahu kana yakulu sai ga gan inna kitaballahi ghayru kalami ga ga littafi sai cin jigan su kwa wa inna la'adada wal ajza fil kitabi kuma a adadu ga zawo ne idan qur'ano nan la fil kala muje ga sokwa wa al qur'ana wat tawrata wal injila kuma kika alqur'ani da tawrabi injila wa zabura to zabura tasmiyatul ibaratil munazzala bil lughatil mukhtalifa atu alawlaya jimishi ka ka ka ka ka ka ima wala sunna tuyo ya ya ya gwasan ya ga cin ciji da shi miji kaka ina wa kalamu la la yasta ku sha miya zai tasmiya ce ga ga yace ya cin goyi na ayu sunan ni na sunan na sunan na jona wa kulluhum bata ma tazamu annahu yaruddu ala almutazilati fi khalqi alqur'ani E, daga da ga ya jin raddi jiya mutazila jibe yace mas'alayan khalq alqur'an falyata'ammal an-naziru hadha al-fasl min kalamihim zane ci ba ne nan nfu ba ya gane nan mu ji nura mini ya gana gana ya tabbayin da wuta labul in ga tula ya za ke dai zane ya zuzu zube addini nan wa riqatu dinihim addini a magbaka fallam ya ka al khilaf ma zauta wa ko ade kyan ne bana jibe mutazila jibe da yijin mutazila ne mun fiya illa fi ma fi duniya min alquran almahfuz fi suduri ko hmm. sai cin alquran na ku fiye gona almakru bil asl ne ba bigin tare ne almaktubu fil masahif na kaba musa fi wani falam yarifu alkhalqu bi asrihim qur'anan ghayrahu ali taji do ce mina alquranun ga na bana cewa ga wode ganna bata ya mafari dai kaisa na labe ya ci a na sayi ibn kula biyu gangan bai sai ta wuyi na mun jiki a yan ta zuwa number 2 in ba zai yi jin musulmi na eh, na musulunci ba mai ta kaidiya musulunci eh wala ya zalu na yi katilu na kum a kun kyawa a fi guye hatta ya rudu kum an dini kum in yi sa ga ya fanki a dini ya lugwaga da iko na walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum Yahudu bai nasara ji a kun a ya da ya sai ga ya kwa. ko wala tattabi'u khutuwatu shaytan ya ga tu to khutuwatu jiya shaytan ma la kafiri ji to yahudi ji to nasara ji aja fe tu en bidi zuma ebo kibo ebo ala musulunci ji lalaci kuyo Allah kiyaye mu ebo go e de du ne je tsawa ya zagi su za su ko ebu a encourage ya ci da ko ede college na je tsa ede kaidu na je e ya zaji kodari ya zuga ma alkuranin ba bi larabci ma ezu ba bi abcd ma na latin words ala musulmi a gabe alkurani yuridun wallahi mutumin nuru laukari kare al kafirun e dai kai da na e ke twa a sai twa da ya sashi yin jiyan musulmi ji e bo ala doka ne ci ya biya ya sha biya implement ne ko a sai ke dai kai da na a sai ke twa yin a sai a twa shubu a tun ci ya jiji a cafi a gawa shi ba ta yin musulmi ji wani ala da tulta ka danar kafiri da ka a yi ga alfurkanin haq kumfas na na yi nana a ga ƙuranu ga dauna wani abandoci fiye mini ya alƙuranu a ne ga ce bara a jimbe kafiri shi nan a ne ga ce jihado nan a ne gole ɓata wuce wuji kiyo wufi a kyan da ci tsaye shi ga malamu jamal fikir islami mun fiye musamman yi mun ji radiyo ya ya yi rinna shi ya bagwa ya kai duniyar Yahudi, bai nasara bai mushiriki shi na ji ya eh, ji agiyarsu musulunci na wuce a yi labi abin na gbani na wuyo ko wale na ji ga a detroit ta ya musulmi ji na wuyo tuzu mafandoro inda kafiri ji yin fi kuna muwa lahun da ya suddu an lilla. ewu dukiya shi yabo alaka ya kwayo ya ci fasa yin fi kunaha a fi ewu dukiya wuce sun mata kuna alayhim hasra sun ma yuglabu na sun ma ila jahannama yusharun a cikin aku da yanayin jahannama allah kiyaye mu nga mana fitan tan na je tsame je musulmi jona waga gbulo gbuji sashi je yahudi da nasara na je fikibo fita ko yando ce bo musulmi ja fi ajilala e bo dukiya musulmi be gaji a fi lalace allah kiyaye mu ina akida abdulhamid sayid ibn kullabi náà da tó yẹ ga tsaye ce gaga na kó ko? waɓe ní alkalamun nafsi na? ta hmm? alkalamun nafsi egan ugunin wa mawaikiya a ga yagan wuyo na ní bu na ìtìyà yan? wacciya har to babu nan aja fe da baitiyan innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala al fuadi dalila innal kalama lalla hakika egan la fil fuadi ya babudan wa inna ma amma dai ju'ila lisanu ala la fi ala al fuadi yana da gbona dalila wanda wuti wo imana iba imana egan nimbudan egauciya so yana gadi wajen buwanan wuce kiyo ibaratun an kalamin lahi gama la a sha'ira shi da kullabiya shi a ga gaya tsoci da sauta a ga gaya tsoci da biyarya alisunai maganau e gaya tsoci gangan kemina bauna biya na ga baunai lokaci na baune ga ya tsoci mai bibiri ya fi na tsoci ga wana eh, dainahu min janibi turi al’aimani wa qarrabnahu najiya wana dainahu ya bi musa bere na latunai wa na ci mu latu ba yi bai zabi su so shi ga ya tsoci bibiri bi hadisi yana ne bisa salim da tsoci ga alita ikpa ta fuwa da kiyami tsoci ta gangan bebere na latu ne fayu na da bi sautin a cayi to ne da adam bebere tsoci ma ga uhu man da kama uhu man karuba kemi na zane ga na wawo na a cayi to zane ga tsobana wawo man ga malaman yadu ne til khatani ga wasautu laysa bi mujibin tajsimahu iz kanati sifatani taktalifani wasautu tabbatar jiya sifa eh, tabbatar jiya sautu ya ya ganyen tsoyaci laysa bi mujibin tajsimahu wuce lawgai ya ga tsoyaci jismu ai wani lafazo tsoyaci jismu mun bai da alqur'ano nafiyan ko isbatan ya wal ilmu inda Allah kuma waya gaga alkur'ani na nan ce ci gagana cin da ya annabawa jina Allah kiyaye mu gama la annabi sallallahu alaihi wasallam mu fega annabi fega ta annabi gan annabi ga man yahmiluni ila qaumihi za annabi do ba jama'i yujo fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi quraishi tiji ami wuya, wuyaye ga yanto yaci nan ngole annabi wala rasulullah duro annabi magaga fa inna quraish nauni an ubaliga ibarata kalami rabi'a annabi magaga fa inna quraish nauni an ubaliga hikayata kalami rabi'a no fa inna quraish nauni an ubaliga kalami rabbi e bago agaga al kalam nafsi ko agaga al qur'ani hikayatu an kalami llahi ko agaga al qur'ani ibaratu an kalami llahi yayyona e be zamani annabi a makiye zamani. sahabi shi yana wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahu rudda bal zujr wa do wa legan waga kinye yibo wani zamu ci gadi tafsiri a ga ga tsoye ce ga begin tara malaiku kushi? ko ga yiru tilal hmm bi ma'ana yana waga ga wani alqur'anu jigayen tsoye ce E ga ya ce ci don bu amma guguwa sun nga yi na wujin gadana Allah kiyaye mu amma ga inga wani a can na tsare indi ni ma kwaye gomi ga zai lashi Allah kiyaye mu di same ibn kullab shiganci masu gun a ci gaye gaye ce ci in di ajiya mu madiya lugwa alalimin ya ce ci di ajiya mu wai ya fattaku mi ga ya su don wala ta khafu wa khafu ne ga su da mai su dami ko wa rujza fahajur ya da kuki ko la ta kulu amwalakum bainakum bil batil ga gidu ke wa gani ga gama ma a sha qur'an je aji umma da lugo umma je umma ya ta labari shi sa ne musa ki sai fir'auna ko ki sai alumma ne gogali annan labari ne je la da ne ja jan alkiyama ne bata alqur'anu ya ne shi a maga alkur'anu ga su yace Allah ki aguji kalimata umaji luga mini shi min da cewa wale ganda lu'a alkur'anu sura ju kul fatu bi ashri suwarin misli muftariyatin alkur'anu ma kalimatu jiyo kullau ka albaru midadan li kalimati rabbi lan nafida albaru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa in ahadun min al-mushriki na tajaraka aga de zamini ya mushriki yo na jiwagan wo ya ya tsana fa ajiruhu wa gaji wallahi tsaya ya suma har a shi tubawo kalaman lai e ga yato ci in ga hatta yasma a ko hatta yasma ibarata ko kai da kalamin la nan e, e shaira gangani da ya gaya al kullabiya ji e ga luwa waga ci ganna ne yanna mugalla a kila manyan suna ji littafi ji ya fi don ajin fi emphasize yin matsalai alkur'anu kalamun laigar makhluk ko hmm. amma ya fi ke ji rajiya zai je gan alkur'anu ya ja fi ke ji rajiya alwati fato shi zai ji alwati fato yingole a go yi ma a ja no zai je ya alwa ki fatunan ngole zai je ya alwa ki fatunan a di da damu amma dai allafuziya shi damu ko amma dai fiyo a jami'a shi gani bi a jadiya shi a tuma jiki mu a madi amma dai alhululiya kuyo zai shi halwa ki fito zai jagogan alkur'anu kalamullah a ya gogon makhluka amma a gogagar makhluka zai shi halwa ki fito amma ji allafuziya a ya gagan alƙur'anu kalamun layi gairu makhluk amma lafuzi bil ƙur'ani makhluk wuce lafziya a ci da jahamiya shiganci a yaga alƙur'anu makhluk completely ko a ti da alhululiya na je gagan kullul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu a ga gandoro na dai ne ga sokura yau mini ga guni ina na je na gemini mini wani eh hmm? aje na gena a sai aje ga alquranu kalamullahi za do ga kalamullahi sifu wa mini sifatin sai ci amma ka kuna jihad ibn dirham mutsa ga cira alkur'ani makhluku sai ci mai gaganin kiji faruwa mai sun da jijin rajiya a caja ga alkur'ani kalamun layi gairu makhluk yabo e kibo da jijija lafiya ribe zaguri wani tattabi na sabirin mujirmi kuyo wani yaya kiliya a ci dai zashi dambu na shi a wagan jami'a jaliya da kirki A amma wagan alu sunnati alul hadisi ji aliyaki a ci aliyayi da kirki a ci asakunta tun a ci aliyan alkur'anu kalamun lahi a a ga makuluka ma ga gairu makuluka. imamu ahmad ga nga fi da min zai je ji fahimta ya gano e ga me ya no ka ga nga tsusun a cin ga jami ga unsa imu nga malaman ya sunna shi a ja gagan ngamala mai sun ngamala ogalo alhaye ibn abi dauda kiwa go labai tun jibe wa kullu ghayra makhluqin kalamu malikina bidhalika bidhaka danal atqiya wa afsahu wa kullu ghayra makhluqin kalamu malikina ga yato yaci wujali toya ngoji gana ko bidhalika bienene danil atkiya wa asu ga zai biyar da su zakwai Nga ga ajin ajinu ga maganci yau ga Allah uza ju asu sun son wala takufil wala takubil wafqa wala takufil qur'ani bil wafiqa a kama qala atba'u li jahmi wa asja'u wala taku gafi fil qur'ani yace mas'ala al qur'anu bil waqfi wajal waqfi fatuma hmm. qailan kama kala tiba'un li wa an zakim na zai lami tuja mun safa ne na ganin da bugo alwaqfu wal waqfu fil qur'ani khumsun batilu yazo jin alwaqfu masala alqur'ani khumsun batilu nda mala bidiya ga gashe ba ina wage lo bene lugu da yabe ina ga akida lugu da yabe e waki bo bi a kyatu gamana sun tawo ko ke bi atu en bidiya nuna ci da family o divert a gangan da yi baba wayelo igiyoyi makile ya kuyo ebogo egan aluwa ki foto shi egan aluwa egan alhululiya shi otu mai gan atoloma liyalu ibnu arabi shi aga egan duwa na fijo na gaso kwa don to ibnu sabayi ne shi allah kiyaye ma masiba irin wucin adi ne ga almudafu ilallahi na ko ina ji lubazinan da ba su kunan adi idafatu yin sifatu lo mausufu ko amma da idafatu yan makhluku ko ila al-khaliqi hadhihi naqatullahi lakum aya làkùn yóò sọ̀kọ́ dáná ayò yàyé wọ́n lé náàkàtùlá ìwọ̀n mọ̀dáfù mọ̀dáfù ilé yìí wọ́n lé ìdáfọ́tù na ìdáfọ́tù yẹn màkùlùkù lọ bayan alkhaliku ina jẹ́ àlítà na ajújẹ́ bá sọ̀kọ́ mana rakunye su kun mana rakunye su ko jani tuna falamma kama abudullahi ka ku na wuce su ko na kina ya duwunce yi su ko na wani abdullahi na bani ke abdullahi makuluku a ci da falo bayan alkhaliku ne su ko na baitullahi ka ta yin ziyo ka ta yin allahu da simci wani na idafatu yi makuluku lo bayan alkhaliku ngole naji mai khalqu baitu ajali tuji abudu ajali tuji naqatu ajali tuji and the rest amma adi idafatu ya sifa yadullahi fawqa aydihi egwa ya ce cin tatin egwa bu ngole ne sifa ya ce a ga ne khalqu ya ce kalamullahi e ya ziyo egwa Allahu naikiyo idafatu ya sifa waya buka wajihu rabbika wajihu yi mudafu rabbi yi mudafu ilaihi idafatu yake sifa ebogo to jami'a ji to kullabiya ji adede jeyan yaripeyan na katulabi yadu la tula iri ni adede deyan ya riƙe abdullahi bai kalamun laya cula iri ni mucali fi ti ba su ya gogo inda bukata ya da kiyo ya zulagun ɗe wangi kuyo amma wace ibe dalili ne a sha'ira ne wani a sai zagatar ciyan alkurani ibaratan kalamin laye ko gosan yin gan sokwa ka tawon jigan alkuranu yi gan sokwa a ci waga ayi ya gan wucin san bi larabci wuyi kuranu waga a yi be bi ibraniye wuyi a taura waga a yi san bi siriyaniye wuyi injila ka ce yin nigu wani nan ya ganna nga gama la sha'ira iraji. eji damuwa yin alal kuranu aka da jayan nga mala eji damuwa alal kuranu agba eci bonyan nga mala eji damuwa alal kuranu afi aga wọn haji tun daga fice cigun afi aga wọn yi gba nila ndora liye gba na liye na ngba ebo kibo ahonu in reality gun yi kalamun laya ebo na alula gan gwasan yi gan soko yabu na gun laga kalamun layiyo a fiye wuce wa mai yu'azzin sha'air Allah mi sha'air Allah ma alqur'anu dabu ku yau ku wuce laga Ibn folik be Ibn folik mina sha'ara albakin lani mina sha'ara ibudan al'amidi mina sha'ara ibudan arrazi mina sha'ara ibudan alghazali mina sha'ara ibudan da makamancinsu amma abul hassan alashari most zane jin ce sabu jin da bu kakunu da babunan wanda marhala ya ba ciwo bayanin wa kilwa nan bayanin wa aki da ya mota zidanci lugwa mu ci da marhala ya ta ci wani amma a karshe nubi da shi a kai da ya alusunnaci wal jama'a ko? kakuna abul hassan al'ashari in bai da gangane da mandoci miniyan alul hadisi shi kame abata mele ko abu nasir sijizi yau da gube yi wuce ji bayani ya sun yi wuce ji tuba from akida wuce bu ga ji gane ku mm-hmm. wake bele ga sha'ira shi bi ibn kullabu shi ari ciya alkalamun nafsi gangani bi kyau ne so ari ci alkalamun nafsi gani bai ga lafzu ya naji nya sai ka kuna a ga ya ji rajiya zai shi so wa maga ga waji to rajiya dan bidiya wa ga ga waji rajiyu gani bi hankali wai wa ke biyo power ga to to develop na didiya ne amma ga ga waji rajiya halul bidai ji rajiya bi aye bi hadisi inda ma unzirukum bil wahyi hmm. ku yo ko ku ji alhaku gaskiya da bi wa za ka albatilu ga manamada inna albatila kana zahuka ga mala alu sunnati wal jama'a ji e in e, encourage ye mi gwa ma dalla qaumun ba da hudan kanu alaihi ila ga be tiyan ba wa a cagi illa utu jadal ne bi ka bi ne ki e mi bo ma rabu laka illa jadala balum qaumun khasimun a sai ga zanu ci ga alhamdulillah zai jala wa ala hawaka mi je musu ko ne te mun biye wa yake ni ga alawa ta ubi sai biya finnari e e pe mo la da mo la da kai da ga ci gan gomi be woyin ki ye wijo milaniyan lamman je tot gan gaskiya ga ci yaya ni sun obo mi gago ko hmm. wato mu waje ta wace yin gaskiya ga a ci ya ni mi sun bo ga ji kiyo wa ga lagu ba bai maje ni ba wiye wazo hmm na munazara wa ni ne a doji ga mitu amma ka ni ta gana wai zabe nazari ga yana wata na waya cin ayin doro defend to the core min mai zabe na zarige na mitani ni ya ci bayan do na ga cek na wani ke mun cek ma defend duty the call ka ku ne ga ji rayuwa ni na kai ga gomi shi ba ya ke create dan da kusuma ku ko amma encourage mu na zara da inda gwaun gabe da ayyaka na die doshi ci na weji bidiya wai zailo bidiya wuce egbi egbi inda ya gashe ba wasu ma jiki a jin munazara ba ake jin munazara gangani be a jin munazara da nasu ciwa ina mu ga ajuja na yi aya gangani be hadisi be asaruji wa kokolwata wa fe wo shiwa Allah kiyaye mu ebo na ozani gashi wuce gan wajen batili be batili na ngole ga zu suna kuka ga sunna wai defendo hmm. Allah kiyaye mu so insha Allah ta'ala yi gawo kan abun nan alkur'anu ma in ba lawul mafuzo alkur'anu ma ya gbau idza kuri alkur'anu aga ba alkur'ani ula ku? ya gaji feshi tubo wa ansitu la'allakum turhamun ya mai su ya bai de ramu ya soko alkur'anu ma e kau e kau bayan alkur'anu ma ya ke kufiyen bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utu alayl wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh